Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani al'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na da Hashim Gumel tare nake da Zainab Babaji da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Asabar ɗaya ga watan Yuli na shekarar 2023. kafin guda abubuwan da muke da da su ga kanan labarai. Kasar Amurka na da yakinin cewa hare-haren da Ukraine ke kai wa Rasha na samun ci gaba duk da rashin tsagaitawa a bangaren Rasha. Rikici ya barke a kasar Faransa a daren jiya Juma'a a lokacin da 'yan uwa da abokan arziki ke shirin binne matashi mai shekaru goma sha bakwai. Kusan mutane hamsin ne aka kashe a ranar Juma'a a lokacin da wata babbar mota ta kutsa cikin motoci a yammacin Kenya. tsakanin labaran kenan cikin shirin za a ji cewa yayin da sabbin hafsoshin tsaron najeriya suka karbi karagar aiki masana sun ba da shawara inda za a samu gaskiya abin da aka faɗa a cikin bajet rubutun da aka yi na makamin da za a samu na zamani a yi amfani da fasahar na tauraron dan adam wato satellite haka kuma za a ji cewa amurka ta jagoranci wani atisayen dakaru don tabbatar da tsaro a yankin sahel musayar bayanai tsakanin su kasashen afirka ko na yankin sahel da wasu kasashe wanda suke da na'urori ko na hangon nesa ko na kwarmata bayanai yana da mahimmanci sai kuma shirin a dawo lafiya na babaya ko makeri da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu ke aiko mana ta imel to amma fa sai mun fara shan labaran duniya ta kunna. Jama'a Assalamu alaikum sunana Zainab Babaji. Kasar Amurka na da yakinin cewa hare-haren da Ukraine ke kaiwa Rasha na samun ci gaba duk da rashin tsagaitawa a bangaren Rasha. Shugaban hafsan hafsoshin sojin kasar janar Mark Milley ya shaidawa masu sauraro a birnin Washington ranar Juma'a cewa jinkirin ci gaban Ukraine wani bangare ne na yanayin yaƙi. Mili ya kuma ce Amurka na tunanin baiwa kasar Ukraine wasu harsasai masu linzami da makamai masu linzami masu cin dogon zango da ma wasu jiragen yakinta na F-16. Ya ce waɗannan abubuwa suna kan tebur babu wani yanke shawara a yanzu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwarta a jiya Juma'a cewa ba a yi wa wasu sabbin jiragen ruwan rajista tun ranar 26 ga watan Yuni a ƙarƙashin yarjejeniyar ba da damar fitar da hatsi daga tekun Black Sea lafiya daga Ukraine. Muna kira ga ɓangarorin da su dage wajen ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar yadda ya kamata ba tare da ɓata lokaci ba, in ji kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq da ya shaidawa manema labarai. Rikici ya barke a kasar Faransa a daren jiya Juma'a a lokacin da 'yan uwa da abokan arziki ke shirin binne matashi mai shekaru goma sha bakwai da 'yan sanda suka kashe shi da ya haifar da tashin hankali na kwanaki. A yau Asabar ne aka shirya jana'izar Nahel mai shekaru goma sha bakwai a garinsu na Nantea. Da sanyin safiyar yau Asabar jami'an kashe gobara a Nantea sun kashe gobarar da masu zanga-zangar suka kunna. an ƙona gine-gine da ababen hawa tare da kwashe kayayyaki a shaguna a tarzoma da ta bazu a faɗin ƙasar ciki har da biranen marcel da lyon da toulouse da strasbourg da lille kimanin 'yan sanda dubu arba'in da biyar ne aka baza a duk faɗin ƙasar domin shawo kan tashe-tashen hankulan da 'yan sanda suka yi na harbin a hell an ɗauki hotunan harbin nasa a bidiyo kusan mutane hamsin ne aka kashe a ranar juma'a a lokacin da wata babbar mota ta kutsa cikin motoci a yammacin Kenya. 'Yan sandan yankin sun ce da yammacin jiya Juma'a ne mutane 48 ne suka mutu a wata tangarɗar motoci da ƙananan motocin bas da babura da sauran manyan motoci a birnin Londiani. Zuciyata ta ɓaci, in ji gwamnan lardin Keriko Eric Mutai da ya wallafa a shafinsa na Facebook. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta Kenya ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na Faransa cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ne ke kawo cikas ga aikin ceto. Shugaban Kenya William Ruto ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ƙasar ta yi jimami tare da iyalan da suka rasa 'yan uwansu a wani mummunan haɗarin mota da ya auku a Londiani. To nan ba da jimawa ba Zainab za ta kama da karashin labaran duniyar amma kafin nan kawo yanzu dukkanin manyan hafsoshin tsaron Najeriya sun karbi jagorancin rundunoni daban-daban na mayakan ƙasar. Ko yanzu menene ke gaban su Hassan mai na kaina ya aiko mana da wannan rahoton. Sabon babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan General Christopher Musa yayin da ke amsar jagorancin rundunar sojojin najeriya a nan abuja wanda ke cewar lalle kasar na fuskantar dimbin kalubalen tsaro iri-iri wanda ya ce wannan wani babban nauyi ne a gare su domin za su yi duk mai yiwuwa domin tabbatar da sun sauke nauyin da ke kansu wanda ya nemi daukacin sojojin najeriya da masu 'yan kasar su haɗa hannu wuri guda domin tabbatar da samar da tsaro a cikin ƙasa. we need to synergize our activities together we need to work as a team. Together, I'm sure we'll achieve the mandate that we've been given as members of the armed forces of Nigeria. Kawo yanzu dai kusan dukkanin manyan hausoshin sojojin Najeriya na sama na ruwa da kuma na ƙasa sun kama aiki ga dangadan al'amarin da masana irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba ke cewa. Namu ah, da 'yan ƙasa shine mu mata zato na wannan canjin ya samu nasara ya kawo biyan bukata don samun nasararsu shine zaman lafiya ga jama'a a yanzu sai mun ga kamun ludayinsu sai mun ga abin da ya faru nan da wata uku nan da wata shida nan da shekara guda zuwa shekara biyu mu ga cewa shin canje-canje da aka yi ba kamar na da ba ne wato namiji ya haifi namiji don haka za mu ce ba wani canji ko kuma dai a'a ba haka ba ne akwai wasu abubuwa daban da za a zo da su za mu so canje-canjen nan da aka yi ya biya bukata shi ma farfesa khalifa dikwa ya ce zai yi sauri ainin. a fara yaban waɗannan hafsoshi tun daga yanzu a jira har sai an ga kamun lodayinsu. Ya kasance suna samu haɗin kai da sauran sassa domin ya danganta da huldan da suke da ita kafin nadinsu ya na ɗaya kenan na biyu inda za a samu gaskiya abin da aka faɗa a cikin bajet rubutun da aka yi na makaman da za a samu na zamani a yi amfani da fasahar na tauraron ɗan adam wato satellite inda za a samu ganin inda ta'addan inda suke najeriya ba a samu waɗannan abu ba duk da haka dai ina ce kar mu fara yaba musu bisa nadidin yanzu sai mun ga kamun ludayinsu yanzu dai abin jira a gani shine yadda manyan hafsoshin za su tunkari kalubalen tsaro da ƙasar ke fuskanta hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gai da Hassan mai na kaina. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma ga Zainab ta kama na karashen labaran duniyar. Wata doka da aka yi wa kwaskwarima da ke kara fadada ma'anar leƙen asiri a ƙasar Sin ta fara aiki a ranar Asabar ɗin da ta gabata, inda ta baiwa birnin Beijing ƙarin ƙarfi fiye da kowane lokaci na hukunta abin da ta ɗauka na barazana ga tsaron ƙasa. Gwamnatin Amurka manazarta da lauyoyi sun ce bita da kullun da aka yi kan dokar hana leƙen asiri ta Beijing ba ta da tushe, kuma za ta wa hukumomi damar aiwatar da dokar tsaron ƙasa da ba ta da tushe. An fitar da asalin dokar ne don jin tsokacin jama'a a watan Disamban shekara ta 2022 yayin da babbar hukumar Majalisar Dokokin ƙasar Sin ta amince da bitar dokar a cikin watan Afrilu. Tuni dai dokar kasar Sin ta zartar da hukunci mai tsauri kan waɗanda ake zargi da aikata laifin leƙen asiri tun daga zaman gidan yari zuwa kisa a wasu muggan laifuka. Dubban ɗaruruwan alhazai musulmi ne suka bi sahun annabawa a ƙarƙashin rana mai tsananin zafi yayin da masu aikin tsaftacewa a cikin riguna masu kalar lemu suka fita da jakunkuna don tattara kwalaben ruwa da aka jefar. Dubun dubatar masu tsabtace muhalli, jami'an tsaro, likitoci da sauransu ne suka taimaka domin gudanar da aikin hajjin shekara-shekara ga mahajjata miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas daga sassan duniya. A ranar Juma'a ne za a kammala aikin hajjin, inda daga nan ne ma'aikatan za su fara gagarumin aikin tsabtace muhalli na tsawon mako guda. Aikin tsaftace muhallin ya kasance hanya ta samun kuɗin shiga ga masu tsaftacewa waɗanda ke zama baƙin haure. Amma a wannan shekara an yi fama sosai musamman saboda yanayi na zafi da ya kai ma'aunin Celsius 45 wanda ke kusan digiri 130 na Fahrenheit. Ƙungiyar kimiyya da ilimi da al'adu na Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ta amince da sake shigar da ƙasar Amurka a matsayin mamba. hukumar unesco ta kada kuri'a 132 kan goma a ranar juma'a don amincewa da shawarar amurka na komawa hukumar da ke birnin paris kasancewar amurka za ta zama a hukumce da zarar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ko kuma wanda aka zaba ya karbi gayyatar a hukumce a cewar jami'an gwamnatin biden A farkon watan Yuni ne gwamnatin Biden ta ba da sanarwar cewa za ta nemi komawa cikin kungiyar musamman saboda ta damu da cewa China na cike gibin da rashin kasancewar Amurka a kungiyar. Hukumar UNESCO mai mambobi 193 tana taka muhimmiyar rawa wajen kafa ka'idojin ƙasa da ƙasa musamman na ilimin tsaro da ilimin fasaha a duniya. Zainab Babaji kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla. Amurka ta bayyana cewa yankin Sahel na bukatar kwararrun dakarun soja domin tunkarar barazanar ta'addanci da yankin ke fama da ita. Kwamandan dakarun sojan Amurka a kudancin Turai da ma Afirka, Major General Tad Westmond ya bayyana haka yayin wani taron kawo ƙarshen atisayen sojojin ƙasashen nahiyar afirka wato africa line exercise da aka kammala a ƙasashen ghana da morocco wakilin hamza adam daga kumasi na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton wannan na ɗaya daga cikin atisayen gamayyar dakarun sojan amurka da wasu ƙasashen nahiyar afirka da aka gudanar a yankin daboya na arewa mai nisan ƙasar ghana atisayen mai suna africa lion exercise karkashin jagorancin amurka ya mai da hankali wajen karfafa halakar dakarun ƙasashen nahiyar tare da na amurka a ƙoƙarin da suke yi wajen tunkarar 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi yayin jawabinsa karkashin taron kawo ƙarshen atisayen kwamandan dakarun sojan amurka a kudancin turai da ma nahiyar afirka amurka major general todd bosmont ya ce nahiyar afirka na fama da matsalolin rikici abin da ya haifar da kai ɗauki tare da matakin shiga tsakani a don haka kasashe musamman a yankin sahel na bukatan kwararrun dakarun soja da za su tunkari 'yan ta'adda a yankin ya ce ginshiƙin wannan atisaye shi ne aiki tare kuma a gane atisayen ya kunshi shirye-shiryen gudanarwa da dabarun yaki da matakan kula da marasa lafiya da ba da agaji ga farar hula da ma soja. A duniyarmu yau babu wata ƙasa da za ta iya tinkara matsalar tsaro ita kadai bashe da taimako a don haka atisayin Africa Lion ya tabbatar ba da wata shakka ba cewa lalle haɗin kanmu ya ƙara mana karfi. Security in Africa. A nasa ɓangare ɗaya daga cikin shugabannin ɗakarun soja ta ƙasar Ghana Major General Opon Pepra ya ce akwai muhimmanci sosai da a samu haɗin kai tsakanin ƙasashen sabida shine hanya ɗaya tilo da zai taimaka wajen tunkarar barazanar tsaro tsaro a yankin a don haka yin africa lion exercise da amurka ta jagoranta dinnan na da muhimmanci sosai kuma zai dawwama ko shin wannan atisayen zai iya ba da gudunmuwa wajen dakile ita matsalan tsaro da ke addaban yankin sahel wannan ne tambaya da naima ɗaya daga cikin masharhanta bisa harkar tsaro a jamhuriyar niger wato ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fama da wannan matsala abdulrahman alka inda yake cewa wannan atisayen ya yi daidai amma kuwa ba matakin soja kaɗai ne zai iya dakile wannan matsala ba. Musayar bayanai tsakanin su kasashen Afirka ko na yankin Sahel da wasu kasashe wanda suke da na'urori ko na hangon nesa ko na kwarmata bayanai yana da mahimmanci. Bayan shi abin da ya kamata kasashen su sani kuma a yi aiki da shi matsalar ba ta um, aikin soji ba ce kawai. Magana ta tattalin arziki, magana ta ilimantarwa, magana ta cikakken jagoranci, magana ta cikakkiyar shari'a uh, wadda ba ta masu karhi ba ce wadda da mai ƙarfi da mai rauni a gaban shari'a a matakin su guda wannan su ne muhimman abubuwan da ya kamata a sa gaba kuma suna iya taimakawa kwarai. shi ko mai sharhi kan harkan tsaro a ghana ambasada lieutenant colonel umar sanda ya ce a yanzu babu wani abin da zai rinjaye 'yan ta'adda fashe kwararrun sojoji a don haka shawarar amurka na da muhimmanci kan matakan da ake ɗauka. masu ta'adanci halbe-halbe da kashe-kashe su zai yi yawa kuma ba abin da zai magance wannan she sojojinmu na wasu afirka sun fi su ilimi da iyawa to wannan nan inda amurka za su sa muna hannu kamar ma tun da ma sun fara sun saba suna zuwa nan ga ana motsa jiki da su training program ana kawo muna sabobin fikira kamar waɗannan abubuwa don shi wannan fadi won zai dai inganta military west africa ko dai africa sojoji fiye da dubu takwas a kasashe goma sha takwas a nahiyar afirka ne suka shiga cikin wannan atisayen yankin sahel na ci gaba da fuskantar barazanar tsaro sakamakon sanantar har-harin mayaka masu ikirarin jihadi Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. To a gaida Hamza Adam, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu haka a a nan Washington DC na cewa karfe 11 da minti 15 na safe yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya ya tattauna da Muhammad Amin Yusuf babban sakataren kungiyar direbobi ta concern drivers ta kasar ghana wanda ya bana bayani akan matsaloli da direbobi ke fuskanta wanda hakan na addaban aikinsu kuma yana sanadiyyar kawo hatsarra a kasar kamar yadda hukumomi da dama da jama'a sukan ce direbobi ne su ne ke sanadiyar hatsarin da ake samu akan hanyoyi na tuntubi muhammad aminu yusuf ya su suke gani ko me suke gani yake haddasa hatsara sai ya fara bayaninsa kamar haka gaskiya wurin da muke ga masololi da yawa is from the government na ce shine babban abu da mu direbobi za mu dibiya hannu mu kai Wasan ka duba driver yana aiki yana aiki ne saboda ya samu riba. Hmm. saboda ya samu nostuwa kuma yana aiki ne saboda a yi da gidan shi da iyalin shi duka kuma ya ce wani abu saboda gobe amma inda government ya je policies ya je waɗansu eh, wato gwamnati ya aje wasu tsare-tsare na'am a wurin su ababen da ya bari driver bai samun kwanciyar hankali ya yi aiki shi definitely shi ke kawo irin wadanga um, road accident da su sauransu a ce driver na tashi na sai fuel wato ka sai mai eh ka sai mai 200 cd ina expecting 200 cd na in samu riba in samu nasiya je and say that she's spare parts and say that she's oil and say that she's school fees in biya da shi kudin light and say I've been teaching, and say uh, ruwa cikin the sauran ababe kudi a kudin daki a waɗannan ma insurance shi ya kamata make sure the road work in shi duka ya kamata samu waɗannan kudin duka sashi a duba ababen da na ambato nan duka ya fi ababe 15 ko ku 20 za mun nan. Mm, wato goma sha biyar ashirin kan eh, lissafo. Na'am, if driver a uh, ya sa waɗannan ababai duka kai shi, in tashi da safe, in kamata if eh, two trip ko three trips ya samu na goma, saboda yana da ya samu riba da yawa. Kaga over speeding kuma na ciki gashi nan yanzu kuma hanyar mu in aka yi adere duka ya bata yanzu ba ba potol ma muke bin kai ba muna bin ta manholes kuli ya kamata fi spare parts eh, ce wani lokacin da ya wuce abinda spare parts na da ake sai shi ha wato kayan mota kenan kake faɗi kayan mota hmm. na da ake sai shi 100 city yanzu ka je ka iske an kai shi 500 ko 600 an ninka wurin su biyar wuri su biyar kuma duka dole ya kamata driver ya yi provide sai wannan isa mu kullum muna fuskantar government saboda in dai ababen yi. kuma kaga driving ga the whole public sector like aikin da ke employ mutane fa sosai apart from aikin government shine driving sector To ku ina kuke kai irin wannan damuwa naku da kuke cewa gwamnati ce ba ko kuma take ajiye abubuwan da ke takura muku hakuna neman sauri don saboda ku samu ku biya bukatunku da kuma irin sayan kaya da tsada yadda gwamnati ta tsara. idan kuna buƙatar gwamnati ta saurare ku ta wace hanya kuke bi don saboda da alamar ba a ganin kuna ɗaukan mataki kuma ana ƙara ɗora laifi a kanku kan cewa kuke rike da stiyari da ke haddasa hatsarin da mutane ke rasuwa mutane kuma na samun raunuka. kaga abin da ke da tausayi wurin aikin driver kenan don saboda bi da mai magana ba su da masu magana ko kuwa ba su da masu ji su ma su yi aiki da lamarin. Several times, direbobi shi mu tashi wai za mu yi demonstration. A takada ma kai muka ba polisai kamar za mu yi demonstration. Shi authority, government sai su shiga su stop demonstration na. Su hana ku yi ko? Su hana mu yi. To madalla a nan za mu dakatar da tattaunawar da Muhammad Aminu Yusuf babban sakataren kungiyar direbobi ta Consent Drivers ta kasar Ghana har zuwa sabon mako mu ci gaba da tattaunawar idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu Muhammad Aminu Yusuf da kuma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Jumbe Hamza da ya daidaita mini sautin shirin. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel. To saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Malam Hamidu Kalala Buwa jihar Difa. Ya fara da sallama ya ce BOA Hausa farko ina yau kowa fatan yana cikin ƙoshin lafiya. yana ma barka da sallah ga dukkan musulman duniya baki daya daga karshe allah ya kama da zaman lafiya a kasar mu nijar da ma najeriya amin summa amin sai kuma saƙonmu daga shehu adamar jau ya ce shugaba tinubu ya kamata a ce an samar da abin da zai maye gurbin tallafin man fetur da ka cire domin mu kaɗai muka sarra inda muke ji sakamakon cire tallafin man fetur ɗin kuma gashi an bar mu haka nan zafi bisa zafi allah ya kyauta To daga nan sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Jamilan Ado Salati goma ga Annabar da da Aisha Hussein gwata Karasuwa da Maryam Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal tare da Fatin Ado Salati goma ga Annabar Jau. Suka ce yin ritaya sama da sojoji ɗari a ƙasar mu Najeriya abin damuwa ne ga al'ummar Najeriya. Don haka muna fatan za a mai gurbinsa da sama da sojoji ɗari biyu masu jini a jika. Duba da irin halin da ƙasar mu ke cikin rashin tsaro. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa kada a jefa zancen mu a kwandon shara to sai mu ce amin sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa shiga tattaunawar sulhu da aka yi tsakanin makiyaya da manoma a jihar taraba abin lale marhabin ne ganin cewa hakan zai taimaka wajen samar da zaman lafiya tsakanin su da fatan allah ya sa a dace sako daga sani mai lange-lange ya waya wuri sai kuma sakonmu na gaba ya ce salam biyoye muna tur da allah wadai da kona alkur'ani mai tsarki da wani dan kasar sweden ya yi daga karshe muna addu'a allah ya kare mu musulmai da addinin mu na gaskiya musulunci da babban littafin mai girma alkur'ani daga sharin dukkan masu shari sako daga sunusu madatai da magaran da isu makera madatai da ilyasu yakubu dagawa da yakubu mai aski badaraka sai kuma haddabi mai kwamfuta maima to karshen sakonnin namu kenan. To kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙon. Afirka mutum ne 'yan hanshaki kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacci. Mai saurare yayin da dimokuraɗiyya ke ci gaba da kankama a ƙasashen Afirka irin su Najeriya, shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka zai ci gaba da bibiya da haska fitila a kan batutuwan da suka shafi haƙoƙin al'umma a hannun hukumomi da fuskar ababen more rayuwa. Babu abin da ta dama talaka hankali ko kamar tsaro. Tun da Suraji ta zo ta kama wani gonakanmu babu wanda aka kira aka ce ga hakkinka. Ba ga haƙoƙin al'umma a jimlace filin 'yan ƙasa da hukuma da kan zuwa muku a shirin hantsi na ranar kowace talata yakan bibi al'amuran da suka shafi bukatun rukunin mutane daban-daban. Sai mun tura mun tura sai mun kai kamar za mu fita daga cikin wannan kamfanin na Fenkom sai ga mun sake koma ba. Zalika shirin kan tattauna da kwararru a fannoni daban-daban na rayuwa da ma shugabannin hukumomin gwamnati kan batutuwa da al'umma suka bujuro da su. Doka ne wanda ya ta'ammali da kwaya babu wani sani babu sabo duka mashi za mu yi mu gurfana da shi a gaban kotu. Mu ci gaba da kasancewa tare ta shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka da karfe takwas na safiyar kowace ranar Talata. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta. To madalla sai aka To shirye-shiryen sun zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a Nijar kada a manta za iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa a kan mita biyar zaur a zangon FM. Haka zalika za iya zuwa mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafukan mu na sada zumunta. Dama da hauni ba sa tarayya eh. To ma'adalla da wannan muka zo ga shirma na ƙarshe labarai amma a takaice. Jama'a Assalamu alaikum sunana Zainab Babaji. Kasar Amurka na da yakinin cewa hare-haren da Ukraine ke kai wa Rasha na samun ci gaba duk da rashin tsagaitawa a bangaren Rasha. Shugaban hafsan hafsoshin sojin ƙasar Janar Mark Milley ya shaidawa masu sauraro a birnin Washington ranar Juma'a cewa jinkirin ci gaban Ukraine wani bangare ne na yanayin yaƙi. Milley ya kuma ce Amurka na tunanin baiwa kasar Ukraine wasu harsasai masu linzami da makamai masu linzami masu cin dogon zango Rikici ya barke a kasar Faransa a daren jiya Juma'a a lokacin da 'yan uwa da abokan arziki ke shirin binne matashi mai shekaru goma sha bakwai da 'yan sanda suka kashe shi da ya haifar da tashin hankali na kwanaki. A yau Asabar ne aka shirya jana'izar Nahel mai shekaru goma sha bakwai a garinsu na Nantea. Da sanyin safiyar yau Asabar jami'an kashe gobara a Nantea sun kashe gobarar da masu zanga-zangar suka kunna. Kusan mutane hamsin ne aka kashe a ranar Juma'a a lokacin da wata babbar mota ta kutsa cikin motoci a yammacin Kenya. 'Yan sandan yankin sun ce da yammacin jiya Juma'a ne mutane 48 ne suka mutu. Wata doka da aka yi wa kwaskwarima da ke ƙara faɗaɗa ma'anar leƙen asiri a ƙasar Sin ta fara aiki a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Inda ta baiwa birnin Beijing ƙarin ƙarfi fiye da kowane lokaci na hukunta abin da ta ɗauka na barazana ga tsaron ƙasa. Gwamnatin Amurka manazarta da lauyoyi sun ce bita da kullun da aka yi kan dokar hana leƙen asiri ta Beijing ba ta da tushe, kuma za ta baiwa hukumomi damar aiwatar da dokar tsaron ƙasa da ba ta da tushe. Dubban ɗaruruwan alhazai musulmi ne suka bi sahun annabawa a ƙarƙashin rana mai tsananin zafi yayin da masu aikin tsaftacewa a cikin riguna masu kalar lemu suka fita da jakunkuna don tattara kwalaben ruwa da aka jefar. Dubun dubatar masu tsaftace muhalli, jami'an tsaro, likitoci da sauransu ne suka taimaka domin gudanar da aikin hajjin shekara-shekara ga mahajjata miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas daga sassan duniya. To madalla masu raro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi a wagon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Za mu sake da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Domin sake sauraron wannan shiri da masu ran shirye-shiryenmu da suka gabata za a zuwa shafinmu na yanar gizo. Ta mu na voa hausa da ma shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kan a madadin Zainab Babaji da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin da kuma jimbe hamza wanda ya haɗa shirin tare da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau mr patrick daga nan birnin washington dc nisar fili hashin gumar ke cewa sai mun sake dawo dawowa a shirin mana dare Salamu alaikum.